zigo na darussan duk wannan tura da za mu karanta wanda da za mu kiyaye darasin da ke karkashin wannan aya wallahi da mun zauna da junan mu da mun samu ci gaba a cikin rayuwarmu da mun samu matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce innamal mu'minuna ikhwa mu'minai yan uwan juna ne mu'minai yan uwan juna ne duk inda musulmi yake dan uwan ne duk inda muni yake dan uwan ne ya kamata ka fahimci haka mu san cewa mu ɗan uwan juna ne ba abokan gaba bane ba abokan iyayya bane ba abokan rigima bane to amma abin takaici yanzu rayuwar ta ba haka take ba yanzu ba maganar wai ɗan uwan ta imani ba za ka samu waɗansu ɗan uwa ne musulmai ne gomine ne uwa ɗaya uba ɗaya amma ana ga tuni ana gaba waɗansu ubansu ɗaya amma gaba suke kuma ɗan musulmai ne waɗansu dangi ne amma ba ta gama tuni kuma abin da kai suka same su masu hankali ne masu tunani amma gaba suke yi iyayya suke kowa zai yake kamar ya kasa kowa wasu Allah shekaran jiya ta bugo waya ta min tambaya ina kuka ta ce malam ni na rasa mene wa ɗan uwana a rayuwata ta ce me ke faruwa malam da yayata wata muke uwa ɗaya uba ɗaya da ta wata muke uwa ɗaya uba ɗaya da babbar yayanmu ta ce malam sun sa na a gaba in ban da katanci da rashin mutunci ba abin da su ta ce to me yasa ta ce wallahi malam kawai saboda Allah ya bani miji mutumin kirki mai arziki zan ya aure su kuma dabba su aure ba shi sa kullum sai a su a zage ni a gaya mun magana a yi mun ƙarya a ne sharri kuma dukkanin su musulmai ne amma saboda Allah ya mata wata ni'ima ta musamman shike na suka sa ta a to irin wannan yana nan da yawa a cikin mu an uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya musulmai ne muminai amma da zaran Allah ya wani ni'ima sai ga wani yana kokarin ya ga ya za a yi taɗe shi ya za a yi ga bayansa ya za a yi samu matsala ya za a yi jefa cikin matsala ko ta hanyar ƙarya ko ta hanyar sharri ko ta hanyar ƙage ko ta hanyar yarfe ko ta hanyar cin mutunci wani ma ta hanya asiri ko da kawai ne saboda wani Allah ya masa ni'ima ko ta duniya ko ta addini ko ta taimako ko ta ɗaukaka ko ta wani matsayi shi kenan sai ‘yan uwansa musulmai muminai su saka shi a gaba sai ta gaba shi. Wannan aya tana nuna mana cewa mutane fa Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa mu ‘yan uwan juna ne ‘yan uwa ne al-muslimu akul muslim Allah ya ce musulmi ɗan uwan musulmi ne musulmi ba zai zalunci musulmi ɗan uwansa ba musulmi ba zai wulaƙanta musulmi ɗan uwansa ba mutumi ba zai ci mutunci musulmi ɗan uwansa ba musulmi ba zai ɗansa musulmi ɗan uwansa ba wa kunu ibadallahi ikhwana kaza Allah ya ce ku zama bayan Allah ɗan uwa innamal mu'minuna ikhwa Allah ya ce mu'minai ɗan uwan juna wannan ɗan uwantaka Allah madaukakin sarki ya daura mana ita mu tsaya mu ji tsoron Allah mu rike ta mu taimaki mu a kanta mu sani rayuwa Allah madaukakin sarki bai raba rayuwa daidai ba dole ne sai Allah ya yi wa wani ni'ima fiye da kai dole ne sai Allah ya ɗaukaka wata fiye da ke kai ma sai Allah ya ɗaukaka ka fiye da wani ki ma sai Allah ya ɗaukaka ki fiye da wata mu daina jin zafi ko haushi ko bakin ciki ko ƙeta don Allah ya ɗaga wani a cikin mu da wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya masa ai mu rasa wannan ƴan uwantaka wanda Allah madaukakin sarki ya ambata mana Allah ya ce fa aslihu zai akwaitu ku sulhunta tsakanin ɗan uwa Tun lokacin da aka samu saɓani mu tsaya mu zauna mu ga me ya kawo saɓanin wani mataki za mu ɗauka mu kau da wannan saɓanin don mu ci gaba da zama ƴan uwa kamar yadda Allah madaukakin sarki kira mu ƴan uwa wannan shine darasin da wannan aya take koya mana cewa mu an uwan juna ne mu zauna akan wannan ƴan uwantaka wannan duk abin da ya taso mu tsaya mu zama masu sulhunta tsakaninmu sannan kar mu zama waɗanda ba ma sulhuntuwa idan an mana sulhu ya zama mun ɗauki sifa idan ka sama fada to in an samu matsala sai ba za ka yi da sulhunta ko ba haka nan za ka tsaya ai ta rigima ai ta gaba har abada wannan baya da gaske sifar mutumin ke sifa ta gaba a gurguje shine sifa ta kuɗi kenan a cikin aya ta goma sha ɗaya wannan ayar ita ma tana wannan ah, abin da zamu koya ƙarƙashin wannan ah, darasin ne saboda cewa duk abinda muka san zai iya kawo matsala tsakaninmu menene abin muka san zai iya kawo matsala tsakaninmu shine jefa wa juna wani abu na izgilanci duk musulmi mutumin kirki ya san izgilanci baya san aibantawa baya san batanci baya san mutunci shi ka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yafhar qawmun min qawmi kar waɗansu jama'a rinka waɗansu jama'a izgilanci me yake kawo izgilanci a cikin al'umma shine fifiko da daraja da Allah ya wasu kana ganin kai mai ilimi ne kafuwa na ilimi wa na jahili ne to sai ka rinka masa izgilanci kai mai arziki ne wa na talaka ne sai ka rinka masa izgilanci kai ɗan birni ne wani ɗan ƙauye ne sai ka rinka masa izgilanci a'a kai wayayye ne wani ba gida ne sai ka rinka masa izgilanci kai ka taka wani matsayi wani bai taka ba sai ka rinka masa izgilanci to Allah madaukakin sarki ya hana mu wannan wani duk wannan dama da ka samu Allah ne ya kai ka idan Allah ya so sai ya ajiye ka shi ma zai ce kuma manzon Allah yake cewa idan Allah ya jarraba dan uwanka da wani abu karka aibanta shi idan ka aikanta sai ka sani Allah zai iya ba ki lafiya Sai kuma Allah ya jarabe ka da wannan abin dole ne ne kiyaye sai ko Allah ce kar wasu jama'a yi wa waɗansu jama'a izgilanci Allah ce a sa an ya kunu, khairan minhu za su iya zama sun fi su alkhairi me bi sun fi su alkhairi a wajen Allah wannan wanda kake tsatawa ko kake ci maka mutunci ko kake aibanta shi me bi ya fi ka matsayi da daraja da girma a wajen Allah ko kuma ta kafin ku bar duniya a waye gari ya fi ka kai da kake ganin ta taka wani matsayi ko ke da kike ganin kin taka wani matsayi Allah ya dawo da ke baya shi kuma Allah ya kai shi Allah ya ce wala ni sa'un min nisa haka nan mata ma karto mata yan wasu izbilanci ta an yi kunu khairan min hun sai waɗanda ake wa izbilancin sun fi alkhairi daga masu izbilancin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka bi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu kama bakunan mu daga aibar da mutane wannan yana daga cikin babban zarafi da za mu koya wanda yake koya mana zamantakewa ta rayuwa da kuma nisantar duk abin da zai cutar da tsakaninmu zarafi eh, eh, na gaba na biyar da cikin da za mu iya fa'idanta ƙarƙashin aya ta goma sha biyu shi ne nisantar mummunan zato da ƙaurace wa gulma da bin kwakwafi da diddigi don a gano laifin mutum wannan ayi tana karantar da waɗannan abubuwa guda uku mu ƙaurace mummunan zato mu dinga kyautata wa junanmu zato kuma yana daga cikin abin da yake kawo mummunan zato shine wancan darasin da muka fara faɗa na farko ko kuma na biyu ko na uku shine rashin bincike idan an baka labari haka kawai ka dinga yi wa wani zato kana tunanin wani ba mutumin kirki ba kai wani mutumin banza ne kai wani kaza kaza ne wannan ba daidai ba ne. ko kuma ya zama kina munana wa ɗan ƴar uwarki zato kina tunanin ai wanta kaza ce ai wanta tana kaza amma ba daidai bane shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kaseeran min al-ard Allah ce inna ba'd adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da wannan sune abu uku wanda wannan aya ta hana mu mu daina yi wa junan mu munan zato mu daina yi wa junan mu gulma giba manzo aka mai manzo Allah bai ne giba manzo Allah ya ce zikru akaka bima yakra shine ka dinga ambatan dan uwanka da abin da yake ci manzo Allah ya ce la yadkhulul jannata tsaka duk ne annamini ne gulma ya je ya faɗi maganar wannan ya faɗi maganar wa wannan saboda haifar da ɓatanci tsakaninsu wannan ba zai shiga aljanna Allah ya ce la yaghtab ba'dukum ba'dha kar tashin ku ku dinga yi wa tashin giba suna gulma da su suna faɗan waɗansu manzanu idan ta haɗa tsakanin wannan haramun ne sannan Allah ya ce wala ta jassasu mu daina bibiya muna bin kwakwafi wai don mu gano wani ne yake wani ne yake ciki cikin wannan haramun ne ba daidai ba ne bibiyar mutum da bin kwakwafi don a gano laifinsa ba daidai ba ne ba wanda za a bibiye su wanda ba za a gano laifinsa ba haka kawai ka sa mutum a gaba kai ta binciken sa nan ka gano wani hali yake ciki ne yake wannan haramun duk waɗannan yana daga cikin abin da yake kawo matsala a cikin ainihin wato al'umma darasi na gaba darasi na shida daga cikin abin da wannan sura take karantar da mu a gurguje shine sanin asalinmu kawai san ka. me yasa ake aka gaya mana asalinmu don kar wani wani alfahari asalin mu ɗaya ne baban mu annabi adam baban mu hawa shi yasa yanayin halitta ko arziki ko zamantakewa ko girma ko shekaru wannan ba za ka sa wani wani alfahari ba Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Allah ya ce ni na halice kuma da mata muka sanya kuka zama jama'a kuma ka zama ƙabilu daban-daban me yasa aka sa muka zama al'umma ko jama'a ƙabilu daban-daban wannan ƙabilar hausawa wannan yarbawa wannan fulani wannan inyamurai wannan kaza ba wai dan in yi alfahari da ƙabila ta ba ba wai dan kai alfahari da ƙabilar ka ba ba wai dan kai alfahari da ƙabilar ka Allah ce ni ta'arafu ko idan mu san juna mu san yaranmu, mu san asalinmu, mu san garin mu san gidajen mu san yan uwanmu. amma ta ina ake samun fifiko a wajen Allah ba ta bangaren halitta ba ba ta bangaren kabila ba ba ta bangaren zamantakewa ba ba ta bangaren matsayi ba ba ta bangaren arziki ba Allah ya ce inna akramakum inda Allah atqakum inda ake samun fifiko shine duk wanda ya fika tsoron Allah ko da kabilarsa ba asali ba ce ya fika a wajen Allah ko da kai dan gidan wani ne wani da kike in ya fika tsoron Allah ya fika a wajen Allah mu kalli bilal ibn rabah baki ne dan afirka ne dan habata ne amma ya fi bakuraici bahati ne kanin mahaifin manzan Allah daraja a wajen Allah ya fi abu lahab abu lahab dan uwan mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma bakuraici ne bahati ne ne amma wannan abu bai amfani da shi komai a wajen Allah ba bilal baki ne dan afirka ne dan habata ne amma ya fi abu lahab girma da matsayi a wajen Allah me yasa saboda ya fi shi tsoron Allah inna akramakum inda Allah ni atqaku inna la fadala bayna al-arab wal al-ajam ba magana wanda fi biko ai ni dan wane ne ai ni dan gari kaza ne ai ni dan kabila kaza ne duk wannan ba zai kai ka ba abin da zai kai ka shine aikin ka man kabata bihi amalu lam yusra bihi nasabahu duk wanda aikin sai ya da shi baya to dangantaka ba za ta kai shi ba sai ya ba Allah ya ba mu wannan ka'idar inna akramakum inda Allah fi atqaku abu na ƙarshe a gurgurta saboda lokaci darasi na ƙarshe wanda za mu iya koya shi ne daga aya ta sha hudu zuwa aya ta goma sha takwas waɗannan ayu guda hudu suna karantar da mu menene musulunci menene imani da kuma tasirin musulunci da tasirin imani qalat al a'rabu amanna lam tu'minu walakin qulu na walamma yadkhul al-iman fi wannan ayat tana mamala kenan akwai bambanci tsakanin musulunci da imani malamai suna cewa kalmomi guda biyu ne idan suka haɗu a guri ɗaya ko su sai ta ɗauki ma'ana daban-daban idan ɗaya ta zo daban sai ta ɗauki ma'ana ɗaya duk inda aka ce wala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku mutu sai kuna musulmi ana nufin hadda mu'minai idan aka ce innamal mu'minuna ana nufin hadda musulmai amma da aka ce qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin a aslamna zai zama imani daban musulunci abinda ake nufi da musulunci anan wasu malaman suke cewa shine wanda yake aikata abubuwa na zahiri abinda Allah ya umarce shi amma na batini yakan kaurace wasu abubuwa suka ce a musulmi shine wanda yake aikata ɗaya wasu da cikin manya manyan laifuka amma yayi imani da Allah madaukakin sarki yayi imani da manzon sallallahu alaihi mumini shine wanda yake kaurace wa manyan manyan laifuka kuma yana da imani da Allah yana da imani da manzon Allah amma mataki na farko shine mataki na musulunci mataki na biyu shine matakin imani duk wani mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi yake zama mumini ba domin duk musulmin da yake aikata manyan manyan laifuka yana shan giya yana zina yana tata yana neman mata yana neman maza suka ce wannan musulmi ne amma ba mumini ba ne mumini shi ne mai nisantar manya-manyan laifuka to mu yi ƙoƙari mu zama masu imani ɗin don mu taka wannan mataki wanda Allah maɗaukakin sarki ya fito shi ne mataki na imani shi ne mu ƙaurace duk waɗansu manya-manyan laifuka wanda Allah maɗaukakin sarki ya hana don mu samu matsayi na imani a wajen Allah subhanahu wataala don mu ƙara samun kusanci zuwa ga Allah. Mutum da a nuna mun lokaci ya yi, kamar yadda na faɗa wannan sura ana so a faɗi abin da ke cikin ta sai dai a yi daura. kula a safi dai ana karantawa amma ina ganin na yi a gurguje na turo abubuwan da za mu iya fa'idantuwa da abubuwan da muka koya da abin lura a cikin wannan surata, ta suratul abin abinda muka tana ya zama daidai Allah ya ba mu ladar da muka kusur ubangiji Allah ya ta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah masha Allah jazakumullahu khair wa sai fikum wa nafa Allahu bikum mana Allah ya saka maka da mace shi alkhairi wato malam baya da kasancewar sa kuma malami ne da'awa ne wato malami yana kula da yanayi na lokaci yana kula da zukatan waɗanda suke sauraro akwai mutum za ganshi mutum ne mai ilimi ƙarfi da gaske amma shi in ba awa biyu da rabi ka bashi ba zai iya tsaya kaku ba ba zai iya ba akwai kuma lokacin da yake kila minti uku kawai kake da shi ko hudu so mutum ba zai zama kwararren mai da'awa malami na sosai ba sai ya zama yana kula da irin waɗannan abubuwa kaga jiya a kwaɓa ba malam bayani kawai aka yi mishi lokacin da zai zo ya haukan mimbari cewa da kwakwafa ta larabci da ta hausa duk minti talatin ake yi amma malam bai wuce minti talatin ba yanzu kuma kaga malam ya fara da ashirin da biyar har ina cewa idan malam ya nima ma za mishi ya kai kawa ɗaya har da waɗansu mintoci amma kafin awa ɗaya malam ya isar da saƙonnin nan ya ƙarƙara bayanan nan kuma ya tsaya a madakata Mala Allah ya saka maka da alkhairi kuma wannan ina faɗin shi ne domin ya zama izina ga masu wa'azi kar ka ɗauka duk lokacin da ka samu dama ka karɓi abin magana sai kai awa biyu ko awa biyu da rubi akwai lokutan da yake takaitattun mintoci kake da su ka isar da saƙonka a cikinsu a za ka wannan ƙalubale ne gare mu mu ɗalibai ballantana kuma ga malamai Allah ya saka da alkhairi malam ya ambaci abubuwa masu mahimmanci masu wato taɓin zuciya matu'a. dangane da wannan tsora mai albarka malam ya kawo mana abubuwa kamar guda bakwai waɗanda za mu amfana da waɗannan ayoyi masu albarka ba wani ta'alikin da zan yi akai amma kawai zan rattabo su ne domin ya zauna a cikin tunani abu na farko da za mu amfana da shi a wannan sura ne albarka ladabi ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ladabi ga Allah da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na biyu neman bayani da rashin azarbaɗi da rashin sakin harshe da rashin kutsawa cikin abin da bai shafe ka ba abu na uku samar da ‘yan uwanta na imani mai ƙarfi wanda zai lullufa da kyawawan ɗabi'u na karamci na girma na arziki abu na hudu malam ya mana bayani akan izgilanci da walaƙanci da ganin titifin wani akan wani ko a aikace ko da harshe duk yana faruwa ko a aikace kawai mutum ya zo wani na wani talaka na magana kawai kana kallon shi kallo na kaskantarwa da walakanci wani lokaci a aikace ne wani lokaci da baki to mala ya gaya mana wannan turan ta kazanta wannan ɗabi'a ɗabi'an jahiliya ce ka rika ganin nafuwa ne familin mutum fi nafu darajar familin mu ya fi nasu anguwanmu ya fi anguwansu salon zanenmu ya fi zanensu duk wannan yana daga cikin jahiliya Allah ka shirya da mu mala ya magana abu na biyar kenan hudu kenan a na biyar kenan akan mummunan zato da giba da bibiyan al'auran mutane don ka gano ayyabobansu ka samu abin yama ɗiɗi da kalla a gani wanda kuma wannan kamar yadda malam ya kawo mutum yakan kutsa ma har abin da ba ruwan shi a social media kaga mutane shi ta kawo abubuwa na ziba na ƙazafi na ƙarya abin da ba a yi ba yanzu yanzu nan a ƙirƙiri labari mai mata wanka a ƙirƙire ta nan da nan a girmama ta a yi mata wanka a sa mata sabbin kaya a yaɗa cikin jama'a kuma duk abin nan ƙarya ne mafi sharri shi ne wanda ake jibin tashi zuwa ga malamai domin idan an ɓata malami an ɓata awon gaskiya in an ɓata malami an ɓata awon gaskiya kuma malami dai ba mala'ika ba ne ba sako da shi aka yi daga sama ba shi ma yana iya jahilcin waɗansu abubuwa ban san kaza ban san kaza ba da aka iya abin da ya bayyana shi zai iji ta yi wasu mutane ba su yadda malami ya iji ta hadi ya kuskure sai dai ka zama tamkar annabi kin ka faɗa ko wahayi kawai daga sama ya zo ya gaskata to mala ya gaya mana wannan mummunan ɗabi'a wanda wannan sura ta kori sannan abu na shida shine an tunatar da mutum asalinsa ba dai kai ne mutum ɗin nan da aka halice ka daga ɗagon mani ba ko ka wuce haka ko akwai wanda aka halice shi daga gwal ko zinari ko akwai tsatsan mala'ika a cikinmu babu kai ne dai mutum ƙololuwa a ce an halice ka daga tufaya ƙololuwan ne amma in aka gangaro ƙasa an halice kowa ne daga ruwan da ana ma jin kunya kowanin ruwan da aka halice shi da gare shi yanzu a dari zan a dari ruwan da aka halice ni a jikina nan sai ne ta ɓoye ɓoye ba ko wanda ya wuce wannan babu wanda ya wuce wannan ko an tuna ma ɗan adam da asalinsa wanda in kana yi kana tunanin asalinka dole ka cire girman kai dole ka tafanta da tawalu'u dole ka fahimci shafafa ka wuce bawa ba sunan ka bawa don an yi lokacin da ba ka kuma za a yi lokacin da ba ka kuma ba ka mallaki kanka ba ballantana ka mallaki wani yanzu yanzu nan sai ka kai ciwon ciki yanzu yanzu nan ciwon ya sai sa ka kuɗi ya ƙudan nan mai sauƙi sai sa ya mace ta ce iwa ɗaki ka ko ga damu maza mu muke na ƙuda a wata mala'aika ga to mutum kenan wasannin na ƙarshe mala ya kawo mana haƙiƙanin imani da sunayen imani akwai al'islamu akwai al'imanu akwai ma al'ihsanu to Allah ya saka malam da alkhairi abubuwa masu kyan da wannan tsora ta umarce mu shi Allah ka taimake mu iya aiwatar mu munanan da ta kasanta mana ta nisanta mu da su Allah ka taimake mu mu tsare mu nisance su kawai ni kalma ɗaya zan ƙara menene zai baka daman ka san waɗannan abubuwan ka yi aiki da su ko ka yi aiki da su abu biyu ne aljahal wal hawa ko dai jahilci ko kuma sarrai ko jahilci ko sarrai wanda bai san gaskiya ba ba a tsammanin ya aiki da gaskiya akwai kuma waɗanda sun san gaskiyan kamun mu yanzu ai mun san gaskiyan ne to me ya hana mu aiki da gaskiya ittiba'ul hawa bin san zuciya ka waɗannan abubuwan guda biyu su ne manya-manyan abokan gabanmu da jahilci da za ka sai mu miƙe jama'a mai yaƙi jahilcin da ke tare da mu don mu fita daga cikin ɗabi'ar kirista da suke bautan Allah kan jahilci mu kuma miƙe mu yaƙi zuciyarmu domin mu kubata daga ɗabi'an yahudu wanda su ba su da jahilci suna da ilimi amma tsabar rashin mutunci da bin son zuciya ya sa ba za su yi aiki da gaskiya ba kuma yin wannan shine asirat al Allah ta ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin al maghdubi alaihim al yahud san zuciya sun yi wasi da gaskiya abbalin kirista suna neman kusancin Allah akan jahilci Allah ya tsamar da mu Allah ya dora mu akan daidai kafin mai da abin magana ga masu ita inda nike shugabantan zama akwai manyan mutane da dole sai sun gabatar da ta'aliki a wannan sama ah, na farko shine shugabanmu a Sheikh muhammad sani yaqub shugaban jama'atul izalatul bid'a ya kama ta sunna na wannan gari namu ne albarka kuma da shi kusan aka fara wannan karatu ba kuma shi an kawo ƙarshe da shi to za mu roƙi malam ya tofa mana albarkacin bakinsa da sannan idan ya gama shi kuma mai gayya shi ne mai girma ma daki sai gabatar mana da nasa alikin to sai mai da al'amarin ga ma'asasatu ma'awiya don so kuma su kashe mana da saƙonin da ke tare da su daga wata malam bismillah ba da wani magana illa fatan alhairi da kuma godiya ga Allah da godiya ga malamin da ya taho musamman domin ya karantar da sai dai abin ta kai abin da ban ji daɗi ba ban ga jama'a ba wannan kawai ni shi ya dame ni har mata yanzu mata sun rama uku mata sun maza uku to ina matasan mai Ina masu neman ilimi ina masu bukatan ilimi mai hana su ruwa sanarwa ne bai kai gare su ba yanzu taron nan ya wuce sallah a zuhur ne bai ma kai sallah a zuhur to ni kawai shi ya dame ni kuma na tabbata kowa ya ji a ah, ni ina jin kunyan malamin ne akan ya zo ya bai ga jama'a ba kuma ga zarar muhimmai wanda ba wadda ba wadda ba wadda baya bukatan wannan rausa saboda ka mu mutanen rariya mu kiyaye mu ba ilimi muhimmanci kuma mu girmama baƙin mu yana daga cikin girmama baki mu halarci abinda suka taho da shi mu amfana da Allah abinda Allah ya sanar da su fatan Allah ya shiryar da mu baki daya a ah, mala Allah ya ka da alheri Allah mai da kan gida lafiya assalamu alaikum wato wannan tambihi da shugaba ya yi abu ne na gaskiya kwarai da gaske amma ina fahimtar waɗansu abubuwa guda biyu su suka ce ma haka abu na farko ke ci gaba muna son ci gaba to amma kar ci gaba kuma ya mantar da mu asali a galibi a da idan za a irin waɗannan abubuwa aka rubuta takardu a kai masallatai da makarantu to yanzu sai muka takaita kawai akan social media to don haka galibi in ba wanda ya shiga social media ba ba wanda zai ga sanarwa tsakanin da muka rubuta takardu mu kai masallatai da makarantu mu kai maɗaiɗaikun mutane mu kai mu ƙungiyoyi waɗanda muka sani na addini ko na rayuwa mu ba su gayya ta musamman to galibi yanzu ba akwai yin wannan ba galibi to wannan ya ɗan mai da mu baya ta wani janibi sannan abu na biyu shine duk wanda ya ji alkhairi ya tallan alkhairi kar ka bari sai an ce ka yi in dai alkhairi ne to hajar ka ci ka tsallaka in dai alkhairi ne idan ka ji alkhairi ka je masallacin anguwanku da makwabtanku makarantun da ke kusa da ku duk a isar na san ƴan uwa mata alkhairin Allah je gare ku kuna da wannan kokarin idan mata suka samu bayanin abu daya zai wahalan gaske ta bashi a cikin zuciyarka ta ga mu mutum goma ko ashirin wani lokaci ma za su ɗauki maganin ta kai makarantanku cewa aiko a makaranta na ko ji labarin za a yi kaza wannan sanarwar ina tsammani kila ko da ta fito mai yi wakila ta fito guraren ranar laraba ranar da makarantun islamiyya da na hadda ila sun tafi hutu ko azin kuma aka yi shewa a sabar ba a je makarantar ballantana isar da saƙonni ina fahimtar wannan ya ce maka da ka ci gaba na social media yana da kyau amma yanzu duk da irin wannan ya kama a rubuta takardu aika da su makarantu da masallatai da ƙungiyoyi da ake a aika musu sai kasance a yi tarayya cikin alkhairi kuma duk wanda ya ji alkhairi kar ka bari sai an gayyace ka an ce yaɗa sai ma yaɗa mu waɗansu kun waɗansu gurup gurup ne za ka ta tura mu mutane ɗaiɗaiku ne za ka faɗi masallatan angonku ne za ka ji ba a faɗi ba ka yi ke sana duk yana da mahimmanci wannan to ina tsammani kila yadda aka samu aka fi kenan sanarwar ya zo kila ranar laraba talata ko laraba to kuma a lokacin nan babu sukunin kusan makarantu ma dai an yi hutu galibi wanda kawai ya ɗan jijiya shi ne abin nan amma dai yana da kyau mu ɗauki wannan cin jihi Allah ya saka da alkhairi to sai mu mai da abin magana da muke ma daki domin ya gabatar da jawabinsa da shi ke mutu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 abdulkadir sanyaure na jibo na wajerin daular zamantiya ya zo ya mana ni abin da zan ce kawai shine. ne muna godiya kwarai da gaske da ya samu dama ya taso tun daga kano ya zo kwana biyu ta zo mana hutuba a nan tsallar juma'a ta kuma muhazara a masallacin tsakanin arabi sani eh, ya kuma yau ɗin da ya wuri mana nasiha a kan wannan suratul hijra ina fata abubuwan da muka ji mai mai aiki da shi babu shakka ban abin da ya ƙara bani shawa a kai shi ne yadda ake magana a kan social media ya kamata mu ƙara lura ko mu ƙara hankali akan irin abubuwan da ake bazawa cikin sojiyar media ba ka ga abu ne da kuna ka tabbatar da shi ba ba ka bincike ba ka je kana bazawa ko kuma a je ana shayar da da Allah ya kamata mu lura da wannan illa wadda ta shigo mana a wannan sojiyar media amma mun san halin da san mu ke ciki ko kuma ke duniya da ɗaya saboda sai mu ci gaba da jifari mu gyara halayenmu kuma mu ci gaba da da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya da fit da mu wannan hali da muke ci a wannan ƙasa ta mu da duniya ta mu wala muna godiya ƙwarai da gaske da ka zo lafiya muna da Allah subhanahu wa ta'ala ya koma da kai lafiya mu kuma da muka samu dama maza da mata da suka zo nan Allah azurtace mu Allah kare mana imanin da mutuncin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alaikun Musulam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka da alkhairi waɗannan kalmomi masu kada kwarai da gaske. Ah, Allah shi amfanar da mu da su Allah kuma ya saka da alkhairi. Lafin mai da abin magana zuwa ga masu ita, akwai kyauta wanda shi mai girma mataki ya yi ga shi malaminmu kuma bakonmu shi dakta abdulkadir kazaure ah, ina ga shi za mu roƙi shi mai girma matakin ya miƙa masa kyautan kyauta ne na da tattafai wanda shi mai girma ma daki dama mun san cewa yakan sai littattafai da dama ko dai ya sa a buga su masha Allah to masha Allah to masha Allah Allah ya saka da alheri shi mai girma ma daki yakan dauki nauyin buga waɗansu littattafan waɗansu kuma yakan sai adadi masu ɗimbin yawa a rabar da su a lokuta mabambanta har a ciki akwai littafin masailin jahiliya wanda wata rana mai girma madaki ya zo wannan masallaci wanda a cikin ba sai muka ambaci wannan littafi masailin jahiliya muka kira hankalin cewa ya kamata kowane masallaci a sanya wannan littafi da ma da ke na tashi ita aka yi odan littafan aka sashi a masallacin gidansa kuma aka rarraba maɗaiɗaikun jama'a to ga shi ma Allah ya dakta shi ma ya sami na shi fafi Allah ya ƙara ma rayuwa albarka Allah kuma ya sa a gama lafiya to malam anas ni na gama aiki na al'amarin yanzu ya dawo gare ka amma dai ina ga babu laifi idan kafin ka zo na kira malam hassan ya musu a matsayinsa na shugaban mu'asasatu ma'awuya ya gabatar da jawabinsa kila yana da abokan aiki waɗanda suka yi aiki tare kila ya musu godiya amma dai aikin shi suka yi ma <laughs> kila zai musu godiya kila kuma zai faɗi waɗansu saƙonni da waɗansu hushawori kila waɗansu azuza da yake da nufin shirya sunan gaba na san insha Allah ta'ala cikin bayanansa da zai haɗa da su don haka malam hassan bismillah a kan malam anas da zo shi karbi abin magana to malam hassan yana da tawalu ya ce malam anas shi zai yi Allah ya saka da alkhairi to malam anas bismillah alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته kowa masu albarka a wannan kusan awa ɗaya da rabi mun saurari jawabai daga malaman malamanmu jagororinmu sannan kuma da kayataccen lakta daga bakin ta muhajar da samun kazauri allah madaukin sarki ya saka mushi da aiki ya kuma mai da shi gida lafiya kamar yadda na faɗi a shimfiɗa waɗannan su ne ko wannan zama shi ne ke kawo min zama na ƙarshe daga cin jeren giyan zama nan da wannan ziyara take kurta da shi abin da ya rage su dakta za su ƙarƙare a nan gurin kuma daga nan su kama hanga da fatan Allah wani sarki ya kai su lafiya ya sa su tar da iyalansu cikin lafiya. Dakta yana tare da tawaga banda shi jami'i na cin bidiyo na shi da kuma babban garibar shi akwai sheikh muhammad nuruddin abdullahi wanda ke shi ne babban pro na jama'atu zalatin gida wa na mutu sunna na kasa baki daya waɗannan su ne ga waɗanda suka taso tsakanin sun da suke wance ka zaunar har zuwa wannan gari ta zariya kuma su suke kan hanyar tafiya a kai su lafiya zan yi amfani da wannan dama tunda mun kawo ita wannan karatun a wannan jami'a mai ban sha'awa mai ban gaye kuma banda karatuttuka da ake gabatarwa akwai kwamiti na iyaye mata waɗanda yake sun yi ƙoƙari kuma suna kan shi dangane da ci gaba da kuma raya wannan masallaci to an umarce ni in kira ita shugaba a madadinta da sauran yan uwa mata bisa wakilcin gaba ɗaya mata matayen ƙasar zango baki ɗaya da ƙasar shekarun goriya da shi babban malaminmu da abdulkadir ina amfani da wannan dama wajen kira malama aisha ibrahim lukman wanda ita ce jagora da take jagorancin wannan kwamiti za ta ƙaro su da nufin kalmomi na godiya tana kusa tana kusa to ok to to to insha Allah ina ganin tunda ba ta kusa zan yi amfani da wannan dama wajen ƙara jinjina da godiya musamman da ya zama maka samu bakunci da kuma zuwa wasu daga cikin jagorori na tafiyar suna a wannan gari na ga shigowa ne a sheik falhatu bello sakataren majalisar malamai na jama'ati zalafin bida a yau kamata sunna na wannan gari kuma shi ne darakta na ƙwarewar ta da ke kurku da ke kusa sannan kuma na ga shigowar da abdulgani na ɗan shari'a sai daga cikin limamanmu na wannan masallaci duka muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka ma kowa da alheri ya kuma karɓa mana wannan zama ya sanya shi shi ne za mu kyawa ayyukan mu na alheri jagoran mu kuma mai girma ba da cin rabiyo wanda ya taso ya bar za a da yake yi ya zo na ya albarkaci wannan zama muna tare jinjina da godiya da dukkanin goyon baya da ake bawa sunna da kuma wannan cibiya a bance Allah madaukin sarki ya saka muku da mafificin alheri ya kama mana lafiya ina ganin kusan duk abin da ya kamata a gabatar wannan zama kusan ya riga ya so karshe an gama gabatarwa sai ne wa juna nasiha sannan kuma a yi kafaratul majlis wa gargare sai Allah madaukin sarki ya maimaito mana dawowa malam kuma dawowa da alheri insha Allah sanarwa zai gabata kamar yadda aka gabatar insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh